الحمد لله الحمد لله الملك الديان الكريم المنان الرحيم الرحمن خالق الإنس والجان ذاكر من ذكره وشاكر من شكره وناصر من نصره وغافر ذنب من استغفره رب الشهور والأعوام ومدبر الليالي والأيام جعل شعبان كباب في دخول جامعة رمضان أحمده حمدا يدوم على الدوام وأشكره على الخير والإنعام وأتوب إليه من الذنوب والآثام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نستغفره من كل ذنب فعلناه في الأمن والنسيان وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين إنك على كل شيء قدير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 بما فيها من الأعمال الصالحة وتتمايز بما تنطوي عليه من التجارة الرادحة والسعيد من اجتنب الأيام والساعات وأمر أوقاته بالقرب والطاعات وقد مضى شهر رجب وفاض من فاض فيه بالصالحات والقرب وجاءكم وافد بين يدي ضيف كريم وكادم عظيم له محبة في قلوبكم ولحفة في نفوسكم إنه شهر شعبان رسول رمضان وطليعته وصفيره إليكم وبشارته لقد أظلكم شعبان شهر تشعبت فيه الخيرات وتنوعت فيه الأعمال الصالحات فيه للخير ذكريات وللقرآن تنزلات إذ فيه فرض الله صيام شهر رمضان على هذه الأمة لتبلغ بالتقوى مرتبة القمة قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون معاشر المسلمين وهذه فرصة للصالحين وميدان لعباد الله الصادقين للتزود من الصالحات والتنافس بالطاعات ومن فاته ذلك فاته خير كثير قال العلامة ابن القيم رحمه الله إن الرجل إذا حضرت له فرصة القربة والطاعة فالعزم كل العزم انتهازها والمبادرة إليها والعجز في تأخيرها والتسويق بها ولا سيما إذا لم يثق بقدرته وتمكنه من أسباب تحصيلها فإن العزائم والهمم سريعة الانتقام كلما ثبت كلما ثبتت والله سبحانه يعاقب من فتح له بابا من الخير فلن ينتهز بأن يحول بين قلبه وإرادته فلا يمكنه بعد من إرادة عقوبة الله فمن لم يستجب لله ورسوله إذا دعاه حال بينه وبين قلبه وإرادته فلا يمكنه الاستجابة بعد ذلك قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون عباد الله إن من مواسم الطاعات والخير والبركات شهر شعبان فهو شهر عظيم وموسم من مواسم الأعمال الصالحة كريم وهو شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان بين رجب ورمضان ولا يعمل فيه إلا ما وفقه الله تعالى لبلوغ رمضان بارك الله لي ولكم في شعبان ورمضان وغفر لي ولكم ذنوبنا باسمه الرحمن وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات إنه كان غفورا رحيما godiya za ta bata ga Allah makaɗaici irin Allah da aminci ne ya ƙara tabbata ga cikon manzanni cikon annabawa fiye manzanni annabi Muhammad da alayensa da sahabbai ne baki daya ba ga ya musulmi hudubar mu ta yau tana magana akan fablo shahar sha'ban fadalar watan sha'ban a cikin mafi gaskiyar zance zancen Allah ta'ala mafi shari'a shari'ar annabi Muhammad mafi munin al'amura waɗanda aka kirkira a addini dukkanin kirkire bidi'a ne a cikin addini dukkanin bidi'a fata ce kuma dukkanin bata makomar ta wuta ya ku yan uwa musulmi hakika kwanaki da watanni sukan samu fifiko a tsakaninsu da abin da yake a cikinsu na ayyuka na gari sukan bambanci junansu da abin da Allah ya kunsa a cikin kowannensu na kasuwanci mai riba wanda ya ci nasara shi ne wanda ya ribanci kwanakinsa da awoyinsa ya rayar da lokutansa da neman kusanta ga Allah da ayyukan da hakika ya ku bayan Allah watan Rajab ya fita wanda ya nasara a cikinsa da gabatar da ayyuka na gari da neman kusanta ga Allah ya riga ya yi nasara yanzu kuma ga da Ramadana ya shigo gaba-gaba ko mai girma da mai tahowa mai daraja da Allah ya daɗi da ya son sa a cikin zukatanmu ya sanya tunanin zuwa ne da jiran sauka a tsakaninmu jekadan ramabana watan sha'abana wanda shi ne matashiyar kullowarsa manzo sallallahu alaihi wa Alaihi sallam ya kasance yana yawaita azumi a cikin watan sha'abana yana yawaita azumi a cikin watan sha'abana ya kasance yana azumi mai yawa a cikin sha'abana fiye da sauran watanni ya zo a cikin sahih bukhari daga aisha radiyallahu anha ta ce manzon Allah ya kasance sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yakan yi azumi a cikin watan sha'abana sai mun zaci ba zai aje ba ba zai ci abinci ba kuma ya rinka cin abinci sai mun zaci ba zai koma azumi ba tace ban taba ganin manzon Allah ba ya kammala azumin wata in ba na Ramadana ba ba wani wata da annabi ya azumi ne daga ɗaya gare har ƙarshe ne in ba Ramadana ba annabi bai taɓa azumin Rajab ba kaf da a sha'abana gaba dai sannan ya ɗora da Ramadana kamar wanda wasu suke wannan ya sa a musulman manzon Allah ba wani wata daga cikin watanni wanda annabi ka ɗaukar azuminsa daga farko ne har ƙarshe sai dai ya taɓa ya bari ya yi ya fasa Aisha ta ce ban taɓa ganin annabi ya yi azumi ba mai yawa a cikin wata irin sha'abana. Babu sanda annabi ka yawaita azumin nafila irin watan sha'abana. Ba wani wata cikin watanni goma sha biyu in ba Ramadana ba da ake azumcewa gaba ɗaya wanda annabi zai yi azumin da ya kai na sha'abana. Mafi yawan azumin annabi a sha'abana. Shi kuma shedan sai sanya shi a matsayin watan shan ruwan tsaki wanda annabi bai yi shi a watan azumin su bisa ga hukuncin al'ada da gargajiya ba da addini ba hakika yana daga cikin hikima na yawaitawar annabi ga azumi a cikin sha'abana saboda watan sha'abana wata ne da mafi yawan mutane suke rafkara daga gare shi kuma wata ne da ake daga ayyukan mutane zuwa ga ubangijin girma don haka annabi yake son shi azumi a ciki ne don a daga ayyuka ne yana azumi hakika sahabbai sun yi mamaki game da irin yadda annabi yake kiyayewa matuƙa ga azumi mafi yawa na nafila a cikin sha'abana sai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama game da sirrin wannan da hikimarsa sai da ya bayyana musu daga manufarsa da kuma hakikaninsa Usama bin Zaidin radiyallahu anhu ma yace manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wa alihi sallama a yake na ce ya manzon Allah ban ganin ka kana azumi cikin sauran watanni kamar yadda nake ganin kana azumi a cikin sha'abana yace haka ko saboda shi watan sha'abana wata ne da yake tsakanin rajab da ramadana mafi yawan mutane ba su kulawa da yan azumi ciki wata ne da ake ɗaukaka ayyuka zuwa ga ubangijin halittu don haka nake son a ɗaga aikina tare da azumi imamu ahmad da annasa'i suka rawaito wannan hadisi kuma al-albani rahimahullah ya hassana shi saboda azumin sha'abana wata tarbiyya ce ta gaɓai da jiyoji akan azumin ramadana azumin sha'abana ya yi kama da sunnonin salloli da ake yi kayan farilla da kuma bayan farilla akwai raka'o'in nafila kayan azhur akwai raka'o'in nafila bayan azhur akwai raka'o'in nafila kahin magariba ko bayan magariba akwai rakawoyin nafila kafin isha'i da bayan isha'i akwai in nafila kayan su bayan to shi ko ramarana azumi a cikin sha'abana shi ne matsayin nafilolin da za a gabatar kayan shiga cikin ramabana shi kuma azumin sittu shawwal kwana shi da shawwal bayan ramabana Shi ne misalin nafilolin da kake yi bayan ka kare farilla a tuntar, wasu kwanaki mafi yawa cikin sha'abana na matsayin kamar raka'o'i kafin farilla raka'o'in nafila kafin farilla yin azumin sittin shawwal yana matsayin raka'o'in nafila kayan sallar farilla wannan ko don a samu ciko da kammala ga abin da ka iya kutsowa a cikin farin loli na nakasi da tawaya abu Hurairah radiyallahu an yake na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa farkon abin da za a wa bawa hisabi akan sa ranar alkiyama daga cikin ayyukansa sallah in ta jaru hakika ya ci nasara ya tsira in ta lalace hakika ya tafi ya yi hasara in ko aka samu nakasi da tawaya daga sallarsa sai ubangijin girma ya ce ya mala'iku ku bincika a cikin ayyukan bawana akwai sallolin nafila irin wayannan sallolin nafila na kafin sallah da bayan sallah farilla in akwai sai a ɗebo waɗannan nafiloli sai a lillike kusa yadda an ka samu ga farillanka a tattaushe kafa a dunke baraka da aka samu a cikin farillar ka ta sallah da waɗannan nabiloli da da muke ko uhudus su ne za a yi dori su ne za a yi ciko su ne za a yi gyara da sallar ka yace sannan sauran ayyukan fariloli duk su zama haka in an yi haka ga sallah to duk sauran aiki zai zama haka izan kenan idan azumin ka na ramadana an samu wasu maganganu na jahilci da wasu ayyuka na jahilci waɗanda manzon Allah ya ce duk wanda bai bar maganar jahilci ba da aikin jahilci a Ramabana? Allah baya da bukata da azumi ne. To ya samu shirin waɗannan a cikin Ramadana to sai a ɗauko wannan azumin na nabiloli sai a cika duk inda wata kusuwa take sai a liƙe da wannan azumin na nafila musamman azumin wato sha'abana. Ya ko ƴan musulmi haka kuma ba a son gabatar ramadana da azumin nafila kafin kwana ɗaya ko kwana biyu idan watan sha'aba ne zama yau 28 ko da tara to kada ka yi azumi saboda ba a son ya zama kafin ramadana tsakanin sha'aba da ramadana akwai azumin kwana guda ko kwana biyu ba a son wannan azumi a yanzu duk azumin da za ka yi ka yi goma na farko ko goma na tsakiya ko harko-harkon goma na ƙarshe kakka shiga can gadda ramadana annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci al'umma sai kada su yi azumin kwana ɗai kayan ramadana ko kwana biyu kayan ramadana sai wanda yake yana bisa ga wata al'ada ta azumi ya al'adanci azumin alhamis da attarin kuma sai zama alhamis din nan irin takwas ga sha'abana ce ko kuma irin tara ga sha'abana ce tun da ya saba da haka duk shekara yana azumin alhamis attanin to irin wannan ba a shi ba zai iya yi abu dawuda ya ruwaito wannan a hadisi haka magabata sun kasance kamar ibn rajab ya ce rahimahullah na daga cikin babin horar da rayuwa da saba mata da ayyukan da a cikin ramadana a sumtar wannan wata don haka ma magabata za su fara karatun ƙur'ani tukuru a cikin wannan wata kayan ramadana har ya zama a lokacinsu ya shahara da ce mai shaharul ƙur'ani watan masu yawan karatun alƙur'ani habib bin abi sabit rahimahullah ya kasance in ramadana ya shigo sai ce haza shahar qurra wannan watan makaranta alkur'ani kenan tun daga nan za a fara saba ma rayuwa da karatun alkur'ani amr bin qais al-mula'i rahimahullah ya kasance in sha'abana ya shigo zai kulle shago ne da an ce sha'abana ya shigo zai kulle shago ne sai ya tsaya kawai yana ibada Allah subhanahu wata'ala saboda himmantuwa da shiri da kimtsawa da tattalin fuskantar watan ramadana wasu magabata suna cewa watan rajab shi ne watan shifka watan sha'abana ne watan ban ruwa watan ramadana ne watan Jirgi. wani mai fasaha yana cewa maba rajabun وما أحسنت فيه وهذا شهر شعبان المبارك مبارك رجب كايفة كيو وطن رجب يا حسا يزو وطن رجب نبنى يا لك يا وجي سيدي نبنى قوان دلا يا جنكي وما أحسنت فيه كم بك يونا أبنى جودة ساعتك وطن رجب وهذا شهر شعبان المبارك توقع وطن شعبان نمي البركة كتكون كوهي دون رامو da riskuwar abin da aka samu ragi na ibada a cikin rajab da kuma shiri da tattali don fuskantar ramadana fa ya man bayya al'auka awqata jahlan bi hurmatiha atik wahdar bawarak yace fa ya man bayya al'auka awqata ya kai wanda ka ka albubar zaranci da lokuta ne jahlan saboda jahilci bi hurmata da alhorman lokuta lokaci mai alhorma ne mai kima mai daraja kana almubazzaranci da shi a fi ka faɗaka ka falka wa hadar bawarak ka yi hantara da halakka ka halaka ta cika da kai saboda almubazzaranci da rayuwa a almubazzaranci da lokuta za a samu hasara mai yawa ya ku bayan Allah mu fuskanci Allah da zukatanmu da ayyukan. duniya hanyar lahira ce in mun kyautata akan wannan hanya za mu ci nasara a ƙarshen zango in mun mugunta akan hanya za mu samu taɗewa da hasara wal iyadu billah ya koyan wa musulmi haka kuma duk wanda ya san ana biyarsa bashin azumin watan ramadana da ya wuce don wani uzuri da ya same shi ko wani lalura da ta cika da shi ya gaugauta ranka azumin nan da ake biyarsa bashi kahin shigowar ramadana haka ya zama wajibi akan kowaye da mazaje su tunatar da 'ya'yansu da matansu su umurce su su yi tsaye akan lalle sai sun ramka abin da ya kucce musu na ramadana saboda akwai rafkana sai mace ta sha azumi saboda haiba a cikin ramadana har wala yau ba ta ramka ba to dole ka bincika ya akwai azumin da ba a ramka ba lalle a ramka shi ga ramadana a gidanka tsakanin matanka da iyalinka mai yawan mutane suna sakaci suna ko har ramadana ya shigo busuranka azumin wancan ramadana ba da zuwa ta safuka suka aji wanda sakaci akan haka da ko oho da yin wannan rankon na iya cancantar da mutum samun zunubi a wurin Allah da laifi kuma a wasu malamai ma suna tora mai sai ya ba da fidiya ta mudu bayan ya ramka. Abi Salama rahimahullahu ta'ala yace na ji Aisha radiyallahu anha tana cewa akan bi ni azumin Ramadana ban samun ramka shi ta cikin sha'abana. ma'ana ba ta bari ramadana ya shigo face da daren ka azumin da aka da idan mawaƙi da mata da suka haihu a cikin ramadana ko suka yi haihu a cikin ramadana ko wani uzuri na rashin lahiya a cikin ramadana ko tafiya ko makamancin wannan ba ba to mun yi laifi matsawar dai mun sani wa amur ahlaka bis sala wa kadhalika ta'muru ahlaka bis siyam wa bi kulli ma Allah cika wuri iyalinka da da sallah haka duk ibada Allah ma ka hori iyalinka da yi da kuma ramkawa wanda lokacin da ne a yi wanda aka biya bashi a ramka ya koyan wa musulunci ya koyan wa musulunci ya cancanta ga dukkanin mutum musulmi shi fa fatukar ribanta dukkanin lokutansa yayi ya so son alhairi na awoyinsa ayyukan da suke kusan da bayi zuwa ga Allah suna da yawa tsakanin sallah da azumi da zakka da umra da sarar da zumunta da kyautatawa ga gwamraye da marayu da talakawa da sauran mabukata da kiyayewa a kan halartar jam'i da juma'a da neman kusan zuwa ga Allah da sauran ayyukan sa'a da dukufa a kan littafin Allah karanta shi da lura da shi da tabbatar da umarninsa da halinsa a cikin gudanar da rayuwa da sauna daga Allah subhanahu wata'ala a fadda kana a cikin jama'a ko kana kai kadai da riko da ɗa'a ga uwaye da kyauta mu yan uwan zumunta da tausayawa ga marasa ƙarfi da na ƙasa da kai da kiyaye gabbai daga saba ma Allah da dukkanin ayyukan da za su haifar da kai labadaya a akan sirati da himma da kokari da kokartawa da cikakken biyayya ga karantarwa Muhammadu Rasulullah da ikhlasi ga aiki da hattara daga duk abin da za a jingina na balala ga watan sha'abana wanda sunnan manzon Allah bata zo da shi ba ƙur'anin Allah bai zo da shi ba hakika duk wani kirkire a cikin shari'ar Allah da ibadarsa yana da ma'anar cin gyaran Allah da jingina kuskure ko sake da rashin i da sako daga manzon Allah da tuhumar addinin musulunci da rashin kammala don haka har zai buƙaci mu kirkiro wani abin da Qur'ani bai zo da shi ba manzo bai karantar da mu ba mu sawo a cikin addini kamar muna tuhumar musulunci bai kammala ba bayan fadin Allah subhanahu wa ta'ala al yawma akmaltu lakum dinakum na daga cikin abin da ya kamata faɗakar da kanmu a kansa irin abubuwan da ka faruwa na bidiyoyi da kirkire a cikin rabin sha'abana wanda alhamdulillah mafi yawa nan sai yan kaɗan daga cikin mutane ba a cika abin bai shahara ba ko yawa a cikin mutane yan aka ce yau sha biyar ga ramadana to wanda sha'abana to daren sha ɗaya ga sha'abana za a bambanta shi da sauran dare za a rayar da wannan dare da zikiri da addu'a to wannan kefance sha biyar ga watan sha'abana da wasu ibadoji ko wasu karance-karance ko wasu salloli bid'a ne a cikin addini kuma fata ce da annabi sallallahu alaihi wasallam bai aikata wannan ba sahabbansa ba su yi ba dukko abin da ba addini ba a lokacinsu har abada ba zai zama addini ba kamar wanda imamu malik rahimahullahu ta'ala yake cewa ma lam yakun yawma izin dina la yakunu al-yawma dina duk abin da a lokacin sahabban annabi ba addini bane ba ya cikin addini ba a yasa a matsayin addini to har abada ba zai zama addini ba dan inda addini na da su ka riga mu zuwa gare shi inda hairi na kafin yi mu kuɗin alkhairi saboda ka wajibi na gare mu mu kula da irin waɗannan bidiyo'i da ake sanyawa a cikin watan sha'abana in yayi rabi na wasu ibadodi da ake kirkirowa da wasu salatoci da wasu zikirkirra da salloli da addu'o'i da raya daren shi kai ne bambanci bisa ga sauran dalare da Allah bai kawo bayanin bambancinsa ba manzo Allah mai karatar da akwai wani bambanci ga daren sha'aba ba bana sha biyar bisa ga sauran dara abubuwan da suke da falala abubuwan da suke da alkhairi da albarka Qur'ani ya yi bayani ko manzo Allah ya fassara sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ayyukan sahabbai a rayuwarsu sun zama madubi ga al'umma abin kwaikwayo abin koyi ga abin da suka gabatar na ibada ya ku bayan Allah mu ji tsoron Allah subhanahu wata'ala mu tabbatar da mun yi tsaye da ayyukan da Allah ya hore mu mu kauce ma duk abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya hane mu dukkanin watanni ba wani wata ko wani lokaci da sabon Allah yake abin so a wurin Allah ko kasala ga da'a yake abin yabo a dukkanin lokuta da dukkanin watanni musulmi ya dukufa ya bi shiri da ubangiji ya tsayo akan yi masa da'a ya kauce masaba mishi to musamman wasu lokuta da suke da falala Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi watanni na addini guda goma sha biyu inda na shuhuri inda Allah na ashara shahran fi kitabillah watanni a bisayensu a wurin Allah wata goma sha biyu a cikin abin da Allah ya tabbatar a cikin ayat Allah ce fala tazlimu na anfusakum kada ku zalunci kanku a cikin watannin nan ba wani lokaci da ya halatta ka zalunci kanka ta hanyar sa'a ma Allah ba zai ka zalunci wani ta hanyar cin haƙƙinsa sabon Allah ko zalunci a dukkanin kashe-kashensa abu ne da aka hana a cikin kowane irin watanni to bale watannin da karantarwar musulunci ta sanar da suna da falala suna da fifiko suna da matsayi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala alheri bai dukkan alheri mu yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da manzon Allah sanar da mu kamar da Allah sanar da mu subhanahu wa ta'ala laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana kuna da abin koyi mai kyau game da manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama. kowane irin lokuta masu gajeren zango da masu dogon zango an ruwaito da abin da annabi ya gabatar an rubuto da abin da annabi ya aikata a cikin waɗannan lokuta to babu wani alkhairi ga mai bida alkhairi in ba yi koyi da manzo Allah sallallahu alaihi babu wata tsira abin wata hanya da ta sa a hanyar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ubangiji Allah muna roƙonka da sunayenka masu kyawo da sifofinka maɗaukaka Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ka rinjayar da addinin musulunci akan dukkanin addinai Allah ka zama ƙiya addininka ka taimaki bayanka muminai da rundunarka masu kaɗai ka Allah ka saukar da aminci a gare mu a cikin garuruwanmu ka gyara shugabanninmu Allah ka sanya shugabancinmu akan hannayen masu jin tsoronka masu neman yardarka Allah ka sauƙa musulmi al'amuran Allah ka sauƙa musulmi al'amuran ya arhamar rahimin ya rabbal alamin ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum Allah ka sauƙa musulmi al'amuran Allah ka taimaki ƴan uwanmu musulmi da ake kora daga gidajen da ake kisan su da iyalansu da zuriyarsu ya ubangiji Allah suna cikin halin tsoro ka sabkar da aminci a gare su Allah suna cikin yunwa ka ciyar da su Allah suna cikin zalunci ka kai musu agaji ya ubangiji Allah suna cikin kaskanci Allah ka da su ka ɗaukaka su Allah suna cikin gudun hijira Allah ka maishe su gidajen Allah muna roƙonka tsarinka da amincinka ya ubangijin halittu Allah duk wanda ya tsananta ma al'umma annabi Muhammad Allah ka tsananta mishi Allah ka sakkar da natsuwarka da rahamarka a gare mu da gare su ya ubangiji Allah muna roƙonka da albarka sunayenka masu kyawu da sifofinka maɗaukaka Allah ka kai rayuwarmu watan Ramadana Allah ka sauƙa muna azuminsa da tsayuwarsa ka hore mu dukkanin al'umma annabinka da nurorinsa Allah muna roƙonka alkhairin duniya da lahira wanda mun ka sani da wani mu sani ba muna neman ka tsari da kariya da garkuwa daga sharrin duniya da lahira wannan mun ka sani wannan mun sani ba haza wa sallu wa sallimu ala imam al-mursalin wa qa'id al-gurr al-muhajjalin faqad amarakum Allah ta'ala bis salati was salami alayhi fi muhkam kitabihi haythu qala azza qailan alima إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المؤمنين وجندك الموحدين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم يسر للمسلمين أمورهم اللهم يسر للمسلمين أمورهم اللهم يسر للمسلمين أمورهم اللهم انصر إخواننا المسلمين الذين يشردون في من ديارهم ويقتلونهم وأهليهم وذريتهم اللهم إنهم في خوف فأمنهم اللهم إنهم في جوع فأطعمهم اللهم إنهم في ظلم فأكفهم اللهم إنهم في ظل فأعزهم اللهم إنهم في هجرة فردهم إلى ديارهم اللهم إنا نسألك حفظك وأمنك اللهم إنا نسألك حفظك وأمنك يا رب العالمين اللهم من شد على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فاشفق عليه يا رب العالمين اللهم انزل علينا سكينتك اللهم بلغنا رمضان ويسر لنا صيامه وقيامه اللهم بلغنا رمضان ويسر لنا صيامه وقيامه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين